godiya su tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mahalicin samai da kasai wanda ke jujjuya al'amura bisa tsarin da ya tsara muna godiya gare shi muna jinjina masa mun tabbatar shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa shi kaɗai yake jujjuya al'amuransa yadda ya ga dama kawai al'amarinsa duk abin da ya ga daman ya kasance ce masa yake kun ya yakunu sai abun ya kasance kamar yadda Allah ya tsara babu wani abu da yake gagaran Allah subhanahu ta'ala cikin sammai da kasai yana gudanar da tsarinsa yana gudanar da mulkinsa baya kuskure babu kuskure daga hakkin Allah kuma babu wani abu da yake gagararsa babu kuma abun da zai gagare shi haka Allah subhanahu ta'ala yake kuma haka ma shi alƙaharu. Allah subhanahu shi ne gagarau Allah ya aiko manzanni tsawon lokaci masu ɗimbin yawa ya cika manzanci da annabta da fiyayyen halitta Shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya aiko shi kaɗai alama ce ta tashi tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shirya ya ba shi gayyan littafi shine alqur'ani mai girma ya isar da sakon Allah bai rage komai ba dukkan Allah ya shaida annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah mala'iku sun shaida manzanni annabawa sauran mutane da dukkan halittun Allah sun shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da saƙon Allah bai rage komai ba yana daga cikin saƙonni da ya isar wa al'ummarsa dukkan alamomi da za su faru kafin tashin alƙiyama sai da ya bayyana kira da abincin Allah tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa dukkan waɗanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudubar har yanzu dai tana sake tunatar da mu wasu daga cikin alamomin tashin alkiyama a subura saboda kasancewar abubuwa suna faruwa muna ganin su yau da kullum tuntunin annabi sallallahu alaihi wasallam sama da shekaru dubu da suka wuce ya bayyana cewa abun za su faru a ƙarshen zamani waɗanda suke tabbatar da cewa alama ne na rayuwar duniya ta zo ƙarshe daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata wadda muke ganin su a yau da kullum akwai mautul fuji'a wato mutuwa wacce take faruwa kawai kwatsam wadda ba a tsammanin zai rasu ya rasu saboda ganinsa da lafiya da ganinsa da tashi da ganinsa da ƙananan shekaru da ganinsa da ƙarfin jiki da dukkan walwala ba a taɓa tsammanin zai rasu ba da yawa yana faruwa a yanzu za ka ji cewa wani ya rasu an yi dukkan hidimomi da daddare da shi an yi sallan isha da shi amma ba a yi sallan asuba da shi ba an yi rasuwa cikin kwanakin nan wanda ya ja sallan isha amma kafin a ce karfe ukun dare ya rasu ba tare da wani abu ya faru ba an yi rasuwa a cikin kwanakin nan wadda aka ce ba ma sallan isha ba an yi sallan asuwa da shi amma kuma kafin gari ya gama wayewa kuma ya rasu babu wani ciwo babu komai ya fita masallaci waɗannan abubuwa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa satarauna kasrata mautin fuja au kama qala sallallahu alaihi wasallam tabbas za ku ga qabla qiyamisa kafin tashin alqiyama za ku ga yawan faruwan rasuwa ba zato ba tsammani yana faruwa ta hanyoyin hatsari mutum yana tafiya akan abun hawa daga a shekarunsa ba a yi tsammanin cewa ya kai ya rasu ba harka babu wata jinya tattare da shi amma abun hawa ya buge shi ko kuma ya faɗi akan abin hawa ko abin hawa da abun hawa sun yi karo suna cikin magana ba tare da suna tsammanin mutuwa nan da shekaru kaza ba ma ashe saura second su bar duniya ne duka yana daga cikin mautin fujiya fujiya an ce wani ya rasu matashi an ce a keke na ba wasu unguwanni a nan ba tare da tsammani ba an aice shi ne ma zai je ɗauko mota ya taho da ita take a wannan hanyar cikin nafe suka yi hatsari cikin ya rasu irin waɗannan abubuwa suna faruwa da yawa ba maganan waɗanda suke kwance suna jinya a asibiti waɗanda an tsebe tsammani daga su ba ko da jiki ya yi tsanani a'a wanda suna nan lafiya kalau suna tafiya suna nan lafiya kalau suna harkoki wannan yana daga cikin alama ta cewa tashin alkiyama ta to idan an ga haka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisansa suka bayyana ya bayyana wa sahabbai ake fassarawa menene dalilin bayyanawa dalilin bayyanawa shine idan kun ga haka yana faruwa akwai taka tsantsan ku rage ayyuka na sabo ku koma mafi rinjayen rayuwarku zuwa ga ayyukan da Allah ya yarda da su sannan ku rinka yawaita tuba da istighfari saboda ne kowa a cikin bai san yadda zai rasu ba imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya yi bayani ya faɗi hadisai waɗanda suke bayyana mautul fuja'a har ma yayi baitoci amma shi ma mautul fuja'a ta same shi kamar yadda kafirin jayan malaman tarihi ke tabbatarwa wannan ke nuna cewa wajibi ne al'umma a shirya idan ana ganin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin alama ta tashin alkiyama daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata kasratul haraj wa tanakur wato kyaman juna ko rashin yadda da juna ko kuma rashin nuna an san juna da kuma ganin alharaj mutuwa yawan mutuwa da yawan kisa yawan zubar da jini yana daga cikin alamomin kusa ta tashin alkiyama in ka duba za ka ga cewa zubar da jini yanzu abu ne mai sauki a gurin mutane kawai an kwaɗe mutum shi kenan ya rasu wanda ya kashe shi yana nan wanda aka kashe ya rasu dangi wanda suka wanda ya kashe suna nan dangin wanda aka kashe wa suna nan ba wani abu kuma an ci da rayuwa a cikin garin nan nawa an kashe wancan an kashe wancan an kashe wancan an a cikin ƙasar nan kuma nawa waye isa kirga a cikin garuruwa daban-daban an yi kisa kawai shi nan. ba zai da ba dalili mutane sun kwana lafiya ga asuba an harbe su suna cikin masallaci nawa aka yi mutane suna cikin tafiya a mota aka tsaya aka tsaye da motar ta tsaya bisa dole aka yayyanka waɗansu wasu aka harbe su nawa aka yi ba iyaka wasu an kashe su a gaban matansu wasu an kashe su a gaban iyayensu wasu an kashe su a gaban 'ya'yansu wasu an kashe su duka da 'ya'ya da iyaye kawai a yi yau a yi gobe a yau a yi gobe har ma mutane sun saba su yaɗa labarin an yi mutuwa ba damuwa ba ne wanda hotuna a misali duka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su za a yi su amma fa in an ga ana yin su sun zama barkate ga sunan to a tabbata alama ce na cewa tashin alkiyama tana duk da faruwa ya faɗi haka ne don mutane su shirya shi abin da za su yi na neman yardar Allah su nisanci abin fishin Allah su yi ƙoƙari su yi aiki na ƙwarai saboda ba sun lokacin da za su rasu ba mutuwa za ta iya samun su mutu yana tafiya ne za a kashe shi a zai rasu ne ba zato ba tsammani a ma zai yi jinya zai kai shekara kaza zai gama karatun da yake yi in ya gama zai kama aikin da yake tsammani in ya kama yana tsamanin zai shekaru yana amfanuwa da abin da ya kama yi kasuwanci ya kama sana'a ya kama a aikin gwamnati ya shiga to zai yi shekaru yana wannan amfanuwa da wannan abubuwan kuma da kawai zai taba ne suke nan ajali ya yi mutane nawa ne matasa da yawa suke rasuwa ba zato ba tsammani mutane nawa ne matasa da yawa wani lokaci can eh, a 'yan shekarun nan wata mota ta ɗebo matasa sun gama jami'a dukkansu da uniform na nysc bus ke gaba ɗayanta a cike sai accident mun iso wuri ɗaya ne kawai yake zaune duk gaba ɗaya saura mafilin jayin su gaba ɗaya sun riga sun cika tun a guri da uniform su za su tafi kam to haka ne kaga waɗannan duk babu tsammanin mutuwa daga gurin iyayensu daga su kansu tafiyar da suke ne suke tattaunawa wallahu alam ba labari ne na cewa za su je lahira ba ashe kawai suna zuwa ne inda Allah ya sa za su rasu duka wannan yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama mautul fuja da yawan kita sannan at-tanakur za a zo ana kyaman juna in kaga wane yana son shi ne malamai suka ce ikhwanun alaniya wa ada'u sarira wa ada'u sirriya mutane za su wayi gari musulmai ɗan uwan juna a ido amma maƙiya juna a sirrance in ka ga mutum ya duƙufa da son wani li maslahati dunyahu da maslahar su ne da zai samu dan ka duba yau rayuwar mu haka ne yawanci in ka ga hatta dangi wanda yayi kuɗi shine ake yi da shi kuɗi yawa da Allah ke yi na za a kyamaci juna ba kai da ba dalili kawai sai dai ikhwanun alaniya kuna tare a cikin jami'a kuna tare a aji guda kuna tare a ofishi guda kuna tare a ma'aikata guda kuna tare a anguwa guda ko a gari guda amma zukata ba sa son juna sai kawai a ido haka nan ne a gaisa a ah, lafiya lafiya ai magana kalaman haka daga mutum baya nan zaka ji ana maganarsa ba magana ta alkhairi ba molin jaye guraren zaman mu da guraren tattaunawa yawanci haka ne ikhwanun alaniya a ada'u sarira ɗan uwan juna a ido amma maƙiya juna a sirrance wani ya cutar da wani a ɓoye amma suna haɗuwa yake gaisawa kamar ba da aboki in ba shi ba shi wani da shi aka haɗa aka cutar da wani wani ya faɗi ƙarya akan wani wani ya faɗi tozartarwa akan wani amma in sun haɗu kamar abokanan juna ne a siƙa sahabbai ba su san wannan ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba an tarbiyan wannan ba yaudarar juna shi yasa daga cikin alamar munafirci yaudara ikhwanun alaniya in na haɗu da kai ni masoyinka ne amma in baka nan ni makiyinka ne ko in na keɓe ni makiyinka ko kai in ka keɓe kai maƙiyina, amma in mun haɗu mu abokan juna wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku ga wannan kafin tashin alkiyama da ba gashi ne yana faruwa mutane da yawa sun ci mutuncin juna a ɓoye amma a bayyane sun nuna su tare su da wane za a haɗa kai a cutar da wane amma a ido ba haka ba ne sai nuna shi ne mai shi musamman in akwai maslahar duniya da yake tsammani dukkan mutum wanda aka ga cewa akwai wata maslaha ta duniya za a nuna masa shi ne mutum a ido a fili wani a ce eh, kai ne kawai amma in ya juya baya a ta haɓa wannan kuma amma an ce kai ne kawai saboda maslahar duniya da ake tsammani ba za a iya gaya wa mutum gaskiya ba duk inda mutum ya kai da abin duniya in ya yi kuskure ka gane in dai kai hadikinsa ne hamiminsa ne na gaske ya masa cewa abu kaza kuskure ne kai a ganinka in yana da wata hujja ya bayyana maka cewa ba kuskure ba ka gaya wa mutum gaskiya a tsaya akan gaskiya soyayyar ta zama ta gaskiya haka sahabbai su rayu babu yaudara babu ƙarya ikhwanun alaniya wannan alama ce ta tashin alkiyama waɗannan rayuwa kuma ita ce muke tsiya yau Ka rantsewa mutum a abin da ba haka gaya wa mutum ba haka bane a zuciyar mutum amma haka yake bada su sune ikhwanun alaniya a tanakur kenan haka ga cin juna da kyamar juna da rashin sanin juna da rashin fahimtar juna kawai wane ya ki wane wane ya ki fahimtar wane ko ya ki yadda da wane ba don kun ko da maslaha ta duniya ya ku bayin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa'annan abubuwa da makamantansu da ya ini yana faɗa tun bayan sallan asuba yake faɗa za ku ga kaza ma za ku ga kaza ma abu kaza in kun ga ya faru tashin alkiyama yana faɗa yana kan mimbari yana tsaye tun daga bayan sallan asuba sai da azahar sai ya ce za ku ga kaza kawai faɗan abun to yake ba yana dogon sharhi ba a'a abu ma za ku gan shi abu saboda duk sahabbai ne masu kyakkyawan basira duk abin da ya faɗa suna fahimtar magana ba sai ya yi sharhi ba yana sharhi a inda ya dace a yi sharhi amma ran da zai faɗi alamomin tashin alkiyama su din kawai ya ringa faɗa za ku ga kaza tun da aka yi sallan asuba ya tsaya akan mimbari yake faɗa sai da azahar ta yi aka nuna masa alaman azahar ta yi ya sauko aka kira sallah aka yi sallah sai sake komawa mimbari ya ci gaba da faɗa sai da la'asar ta yi ya sauko aka yi sallah ya koma mimbari ya ci gaba da fada sai da magariba ta yi ya sauko bai sake kuma wa mimbari ba amma duk abin da aka yi tun daga asuba har magariba cewa yake za a yi kaza za ku ga kaza za ku ga kaza za ku ga kaza to zai fa radiyallahu ta'ala ya ce muka haddace abin da muka haddace muka manta abin da muka manta duk abin da ya faɗa a kenan akwai alamomin tashin alƙiyama a sura da yawa duk abin da muke gudana a yau a rayuwa babu abu da ke gudana face sai kaga alamar tashin alkiyama a cikin cikinsa amma sai dai mu al'umma ce wadda imani yayi rauni a tsakaninmu za a jima ana fada ba baya canja mu haka mun ji mun karanta mun gaya wa wa'yansu su ma sun ji amma da an fita sai ga mu irin abin da aka faɗan shi muke yi haka wajibi ne mu tuba mu gyara ayyuka mu kusaci Allah subhanahu wataala rayuwar duniya a yi taka tsantsan da ita ba za a bar rayuwar duniya ba tunda mu in a duniyar muke rayuwa ba za mu ce mun daina neman kuɗi ba mun daina sana'a mun daina aiki mun daina noma mun daina kasuwa duk wannan ba za a ce an daina ba saboda ba zai taɓa yiwuwa ba rayuwar mu ta duniya ta dole mu yi ta amma mu yi ta bisa yardar Allah shine kawai za ka yi noma yaya Allah ya yarda da shi ka wannan za ka yi kasuwa da Allah bai yarda da shi ba kasuwa kar ka yi za ka yi aikin gwamnati Abin da yake na haramun kar ka kuɗa kanka za ka yi shugabanci abin da yake na haramun Allah wannan ne a dalilai da ambaton irin waɗannan alamomi Allah ya mu dace Allah ya ba mu ikon gyara abin da muke ba daidai ba iyayen mu Allah ya gafarta musu duniyar mu Allah ya tabbatar da mu akan daidai Allah ya kare mu da kariyarsa zubar da jini Allah subhanahu wataala ya mana kariya Allah ya kawo mana karshen sa cikin da suke faruwa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 kama ra'aynaha na'ishu bi alamati sa'a as-sughra al-yawm mimma zakarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasrat maut al-fujaa kasrat maut al-fujaa min alamati sa'a as-sughra maha al-yawm نعيش في وقوع موت الفجأة كثير من الناس يكون الإنسان معافا في جسده آمنا في حياته لكن تسمع أنه توفي كم من الناس صلى العشاء وما استطاع أن يصلي الصبح لماذا؟ لأنه انتقل إلى ربه وخالقه فجأة بدون أن يتوقع ذلك وهكذا كثرة الهرج كثرة القتل والحرج يقول رسول الله فيما معناه صلى الله عليه وسلم سترون الهرج حتى لا يعلم القاتل فيما قتل ولا يعلم المقتول فيما قتل لكثرة ما يقع من الحرج ولكثرة ما يقع من القتل وهكذا نعيشه اليوم ونراه اليوم ويحدث فيما بيننا القتل والتناكر عباد الله ينكر بعضنا بعضا يعرف البعض بعض لمصالح الدنيوية إذا كان الإنسان يتفكر عن مصلحة الدنيا على يد فلان فيعرفه ويوافقه في كل شيء فلنتق الله ولنستعد عباد الله ولنعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق أخبر بكل ما أخبر نصدقه في كل ما أخبر ونعلم أنه هو هو الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا عباد الله أننا اليوم بحاجة ماسة إلى الرجوع إلى الله كثرة التوبة, كثرة التوبة وكثرة الإنابة الإنابة إلى الله استغفروا الله عباد الله وتوبوا إليه وراجعوا أنفسكم وانظروا عباد الله ما يحدث مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات من علامات الساعة السبرة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 وعن الوباء والبلاء والغلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا نيجيريا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظ بلدنا بومبي من شر الحاسدين الحاكدين وسائر بلاد وسائر بلاد المسلمين واحفظ بلاد الحرمين مكه والمدينه إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعله قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاة